hold up for your jingle right now. It's Salty Guys Production. Salty Guys Production. Guys Production. da ya bugo ni ko na raira sabuwa toho da tsohuwa saka takalmi mu sharawa kuma to mato kusa filin baba ne kainuwa mace kuma to mato kusa filin baba ne kainuwa idan nai haka kuma ku mini haka idan na doka kuma ku doga yana kira sannu ku karkada gugu tunda kiɗan ya bugu zai shiga sako da lungu ku sha rawa da kalangu a lokacin abu a yi in ya wuce ba za a yi ba ku yi da kyau shi za ya sako an daɗe ba a manta da ku ba kuma to kusa yau wasan zamiyo oh yeah, Guys Production. Hey. Crazy Guys Production. DJ Ostrich, Select Master. san ka ta sarge ni sigewa na kike saka sakon a hannun ki kibi ko daga kallon ka nake san ka da bai ko zo ki zauna da ni ka zama magani tausaya dan Allah ki tausaya min Zan fashin ta ma mai kwari, sana furta akan ki babu mai mukuri na kasance domin ki bani sanyin kari in akwai ki hagu ba zan 'yan mata ba was I bai tura rini yayi kamar zanen zamo tunanin da nake Salty Guys Production da jajaye za a Nairu Bali. Awara Hausa Sakarabe Mara. Muzero Nai né? producer. sun rufe ya ke kaɗai nake duba lasan zamar so kika halama da na ƙara ɗaya a kan sanki na ki gani zo kirke ni kar ki bari ki sake masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake ina kaunar kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar kin ji ladidi kin ji ladidi ina kaunar kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar kikin ji ladidi ne na ladidi da ki so ni ƙarda na koka ki daure ki tanka akan kina kwashi duka na kasa yin taka ga zuciya na ta saka so ya sanya sarga ga hannuwa na kwana miga ga suna miƙa ina ƙaunar kikin ji didi kin ji didi na ƙaunar kikin ji didi kin ji didi ina ƙaunar kikin ji didi kin ji didi na ƙaunar kikin ji didi na nadidi ke za ki bani maganin ciwon da ke a zuciyata riban biya ta ayarin taro idan na gansu mata Da ki ware lokacin da za na gan ki sahi mata da za ki bani tabbacin aure da kanar da sahi mata na rasa ya da

me away. ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma a baki dadi kare ta kin bani ta kira lasa inda ya kan ki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa Tilasi su ganin mu kila su barin mu rikicin da na yi nisa ba batin na fasa ko za ni nan ba da raifansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne ban da damuwa da zan da 'yan idanu kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbi na yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina dan yanzu na zamo ya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iya mafiya kalamai daga zuciya ke kwatanta na zayyano jawabai idan babu ke gida ne zan saka zuciyar ta bar yawan ku kowa da nasa amani ke ce cika da ina yau gane an ruwa kusa da kada so ki ce cikar kuna komai da mafita kar da ki saba da furta na ji na gani yadda nake sani zuciya ba ta mutum ba ba ka shi ba ta da girma zuciya ce labada labada labada ye eh, waka da suna ita ma labada labada ye eh, kidan nan sunan shi labada labada labada labada labada ye eh, waka da suna ita ma labada labada ye ka sa himma in kun ga nayi hamma barci ya sani cikin tsama sai ka sha wuya sai ka juriya aboki sannan za ka yi udariya zo ga gaskiya an yi walƙiya daɗi na zo ma bayan an sha wuya everybody come to celebrate maza da mata mi corporator da sunan shi kaito kiɗan nan sunan shi labada Labada lagwada ye waka da suna ita ma labada lagwada ye kiɗan nan sunan shi labada Labada labada lagwada ye waka da suna ita ma labada. zuciya ta bambance da ke ba masoyiya bambance da ke ba sahiba cikin zuciya ta bambance da ke ba cikin rayuwa ta banga kamar yake ba har ina manta kaina in bangan ki kusa da ni ba kina ta san ki yi min nagata ina da burin da ke zan kara rayuwata ban ga kowa ba sai ke domin ba man sai da ke ba habibiya fushi zan da ke ba misalai ta ke ba wai rashin zuciya ba a gan matsare da ke ni a gare ni ba faduwa ba ruwan zuma soyayya cikin kaban nan sauya na sha shi na yanin kaya masoyiya ba ga shi ba da ni da ke mutuka ba zan ya da ke ba oh, oh, mm. kai duk inda za ki je ya masoyiya farin ciki ki sani daɗi zan ji a raina da zuciya na yarda so yana shiga yake tabargo da jijiya masoyiya ke ni kama da rabo da ke za na sha da girman ki farin ciki za ya sa da ce miki sarauniya mai kyau na siffa mai kyau na fata sunan ki ya zaga duniya ka kyauta autar mama zan so ki biyar da ki gaya masa kin rage tsada ni batun na jaddada ki gwada min za ki mutunta ki dakata ki ji ki dan na waraka ya mai da ni wani sadaka ya fi karfi na siyai ta haɓaka kinga na baki raina da zuciya me kike so na ki miki zankiya yau da ke gobe na shaida jinjiya Kin na zan kamar mara lafiya ha ta ta tara gashi ni kuma na na haƙura duk da na sha wuya haba ni da dara kai bala na so na da takura wai na ke kaje ne masoyiya na yi neman gina kare tambaya har wayansu suna yin da dariya ni yi bakin jiya ciki da ya sani ma ke ya ɗankiya tallafa don ki sami ni lafiya sai da ki sai da ki sai da ki smash sai da ki sai da ki sai da ki sai da ke ma zan samu lafiya sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke idan kika amsa min so ne kuma zan gode miki idan ka da na san ma ni ba farmaki da ki bani kula ke kya janye faɗa mini kalmar su ni ma ita za na biya miki to sai da ke budurwa ta sai da ke masoyiya sai da ke budurwa ta sai da ke masoyi sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke sai da ke Stay the the key. Production. The Salty Guy Production. Beats of Mix. Say the